da shaitanin rajim bismillah rahman ar wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma yanzu muna cikin daliya ta ɗan nasiru muna shahi na 42 akhala ya shillu أم متواتي الأقنام ليس بمزمدي لو يدعون جلسا عنه لوائرهم فادرت ما تعوى ولا تتألم أين الجواد هراوه ومتى رأى عينيه مؤربه يهل ويوجد أو تأوه بشير ديل قائل لا بأس حر من رجائك وامدد أو جئته وبرك دمة والد حان رفيق بالوالد ممشد وذل يرؤد منه ويظل يرغب منه هيبة منظار وجلالات قلب المالك الأسيد وذات ذكر لو قادا ما أن قادا ما أن بآلهن ثم جلمدي صوب تروى من بهار معارف ولدود أقدار القلوب الجحدي من آلى جبل الغابة مبلبل ردم ردم وال نقر الهزاء معودي الحمد لله أخلاق حشر واتو yana da ɗabi'u na farin ciki liluhudi ga jama'a hulahil shugabanni mutawaɗe mai saukin a kana ta sassa laisa bi mismadi bai zama girman kai ba mismadi girman kai kai karo da wannan lokacin hadisi a za ka yi lauri itahu da ka gan shi na jakka tana ganawa da kai anu gare shi lawa'ihun haskayyai ko ko bullo huska ce sadauta ka dace da mata hawa abin da ke so wala ta ta'alla da kakai demuwa ainun ainihin da ko shi ainihin garman doki na kuraru hujjar ba shi wa ta ra'a ko shi yadda ainihin idanun mu ori muhu abin fassara ta yi hillu yana sauti wa yanzu ya kai goshi kasa auru utahu ko ko in ka hirgitar da shi ka razana da shi kenan ka razanar da shi to ho bashiru mai bushara na bishirin ta farin ciki ƙa'ilin mai cewa la ba'asa babu laihi wa fasu duka shi hidanin raja'i ka dan mahaka wamdu dika miko auli ita ko ko in ka zo mishi tuwafaka tana zo maka dammatu irin tarawa na walidin uba halin mai jinƙai rafiƙin mai sausayawa bilwali daga ɗa mu mahidi mai shahida waya zullu yana yin yar udu yana makyarkita minu gari shabatan don tsoron manzanin maganarsa wajala ta girman kalbin zuciyar malikin sarki al'asayadi mai girman kai waya za ta zikirin kuma ɗabi'u na wa uzana na ambato lau gadadda ta zama ma'an ruwa to gadan ma'an gadadda ta waye swahiya summun duwatsu jalma di kankara da ta zama ruwa da adada ga Ka kayi ɗabi'un malam suhubun shi mallan wa girgije na karawa wanda ya sha min bihada kogin ma'arifin ilimin muka wata juri sai ya baiwa ga ɗara sassan ƙulubin zukata juhadi waɗanda an masu samun wahala min ha daga gare ta alaja bala bisa kira wanda ya game ga mun girage zai musbino a masu ruwa radin mahauciya ya ruwa walin na ƙara ga kuma kira wanda yake banta zau wato raban bani mu'awwadi abin sabawa hmm? wani an ka tsaya ko sahaba uku ma mutu ke bi ma'in mati ma ke bi ma'in mahajirar lantar jimali ne ki sha? ne ki